Wata sanarwa da ke ɗauke da sa hannun kakakin ma'aikatar ƙasashen wajen Najeriya, Francisca Omayuli, ta nuna cewa ma'aikatar tana marawa ƙungiyar ECOWAS baya, inda ta ce ƙungiyar ta yi namijin ƙoƙari wajen ganin an samu zaman lafiya da wadata da ɗorewar dimokuraɗiyya a yankin Afirka ta yamma a tsawon rabin ƙarni. Omayuli ta ce Najeriya na goyon bayan ƙungiyar ECOWAS ɗin ne domin jaddada tsarin da ya dace da kuma haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen kare 'yanci da walwalar ɗaukar ɗaukacin 'yan ƙasashen mambobin ƙungiyar goma sha biyar. Umayuli ta ce Najeriya ta yi aiki da gaskiya da aminci don tuntuɓar dukkan 'yan uwa na ƙungiyar don magance matsaloli da ake fuskanta. To sai dai kwararre a fannin diflomasiyar ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya yi nazari cewa. Gaskiya wato fitar ƙasashen nan daga ECOWAS ba abin alheri ba ne kuma ba tsari ba ne na diflomasiya mai kyau ko a ba komai daidai zama tare da haɗin kai ya fi ƙarfafa ku kan ku farraka ku wa juna duk yanzu abin da ya taso alal misali a boda ta najeriya da nijar ya zama na cewa kama baƙi ne wanda ba a taɓa sanin juna ba wannan tarihin na zamantakewa da aka yi na aru-aru yanzu ya zama kama ba a taɓa sa ba za a zo a rinka cin duniyar juna ana neman juna da faɗa da sharri da masifa musamman najeriya wannan abu da ya faru ba abin alheri ba ne gare Shi ma shugaban kungiyar Amnesty International a Najeriya, Awal Musa Rafsanjani, ya yi tsokaci yana cewa. Abin da ya faru shine rashin imanin da aka nuna musu musamman ƙasar Nijar da aka sa mata takunkumi na magunguna na abinci na ruwan sha da wutar lantarki batan da za a yi irin wannan ƙasa ta ci gaba da alaƙa da wata ƙungiya wadda ta nuna mata wannan rashin imani wajen wata shida duk ko menene ya faru wannan ita ƙungiya ta ECOWAS ba ƙungiya ce da ta zama dole da kowace ƙasa sai ta shige ta ba a wannan yanki a'a ita wannan kungiya kungiya ce ta sa kai ta ganin dama da ake shiga don a tabbatar da cewa an bunƙasa tattalin arziki an bunƙasa haɗakayya an bunƙasa al'adu an bunƙasa zaman lafiya to waɗannan ƙasashe kamar yadda aka sani ƙasashe ne masu gashin kansu suna da su kuma suna da damar da za su shiga kowace kungiya kuma kuma suna da damar da idan waɗannan kungiyoyin suna ga cewa ba su da amfani a gare su su fice to sai dai ga shugaban kungiyar matasa mai suna a jefa ta ƙasar Nijar Lawali Tsalha ya yi ƙarin bayani ne a kan lamarin. Yau shekara kaman kusan sha wani abu. Wannan ƙasashen guda uku suna cikin wani babban matsalan da ita ECOWAS ba ta yi wani abu wani a zo a gani cewa tana tare da su. Maganin da nake ita ce maganan eh, 'yan ta'adda masu kai hare-hare su kashe sojoji su kashe 'yan ƙasa kuma wanda ba su ji ba su gani ba. To ya kamata a ce tsawon tsawon lokacin na ecowas din nan ta yi wani aiki sosai don ganin cewa e lalle wannan mambobi ne da ya kamata matsalar su ta zama matsalar mu to tsawon lokaci ba a samu hakanan ba ake tahiya ake tahiya hajji hal aka kai wurin da yau lokaci ya zo wanda wannan abu ya faru Nijar aka zo aka sa ma Nijar takunkumi wanda su kan kansu da suke maganan doka sai dai yawo ba su dibi kundin su ba lokacin da suka ɗora ma Nijar wannan takunkumai na gaugawa to kenan yanzu wannan abu sai mu ce dama daman abu ne wanda mun ga duk take-taken zai kawo haka nan. Abin jira a gani shine irin matakin da kungiyar ECOWAS za ta ɗauka idan ta samu sanarwar ficewar Nijar da Mali da Burkina Faso daga kungiyar mai kunshe da ƙasashe goma sha biyar daga Afirka ta yamma. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.